littafin dalilin mar'atul muslima wannan littafi za mu tashi a ainihin wato shafi na 168 mas'ala ta shida Matsala ta shida haƙƙul mar'atu fi zawaj wato haƙƙin mace wajen aure an gane ko tana da haƙƙi wala ya ce ƙalallahu ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma na daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ya halatta muku matayanku daga jikinku don ku samu natsuwa da su ku kalli wannan aya malamai suka ce ashe aikin mace na farko daga cikin aikin ta shine ta samar da natsuwa ga namiji ina fata muna fahimta shi sa na kan ce duk matar da ta je a gidan aurenta bata samu wa da mijinta da natsuwa ba to ba ta aikin da Allah ya halice ta da shi ba a nan ta faɗi ta samu mishi da me da natsuwa da kwanciyar hankali domin Allah ya ce litaskunu ilaiha sai ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan ku kallifa abin sai Allah ya ce ilaiha dan ku gane zuwa gare su ne natsuwar take ita macen duk bacin rai da muji zai samu a waje in yi zo gurin matarsa a gida to hankalinsa ya kwata haka ake tsammani akwai wanda in ya shiga gidansa ne yake cikin bacin rai ko ba haka bane in yana waje kuma hankalinsa a kwance yake akwai wanda shi ya karanta ayoyin rukiya wallahi san da nake faɗa muku wannan magana wallahi da gaske ne sai ya karanta ayoyin rukiya kafin ya shiga gida ba jinni ba ji ta din kanta ta zama jinni ma saboda bala'in ta kan ya gani ya karanta qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn sannan ya karanta idza zulzilat al-ardu zilzalaha sannan ya shiga gida so so nawa wallahi wannan ya fi so nawa wannan tsawon mai bafin shugaban mai tsire je ko mai shayi ba ya dawo yana gidan amma zai zauna a cikin motar sai ya fa'awa yana zaune cikin motar eh san ya tabbatar da sai bacci da zulmi da tunani me zai je ta Allah ya kyauta kwarai ko sai inda ya ga dama kawai zai miƙa yana hannunsa zai miƙa an fahimta yadda ta faɗa haka ne suke a hannunsa yake kuma shi Allah ya ba shi ma yana da haƙuri dan kalma ɗaya kawai zai faɗa yi wuce wurin duk abin da yake damun shi ya kau da ya faɗi kalmar amma sai bai faɗa ba sai ya hakuri. ta ci gaba da ja saboda tunanin kila ko za a daidaita Allah shirye da mu amma wannan nan a gefe ko wata daga lokacin da ya furta wannan kalmar wani zai cewa na kai da haƙuri mugu ne azzalimi ne haka ita ma fa za ta yi hakuri da shi in ta ce ba ta san shi a ce muguwa ce ta ki hakuri ba ta da haƙuri nan kowa shi ya san yadda ya zauna da ɗan uwan shi Allah shirye da mu sannan Allah ya sanya ƙauna da kuma tausayi a tsakanin ma'aurata duk gidan da aka gina shi a san ƙauna da tausayi to haƙiƙa gida ne wanda yake akwai alkhairi mai yawa miji ya ƙaunaci matarsa mata ta ƙaunaci mijinta kuma ta riƙa tausayinsa shi ma ya riƙa tausayin matarsa kada wani a cikin ya sun zuciyarsa ko ya so kansa wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi alaihi salatu ya yace ya ma'ashara shababi ya ku taron matasa samani kumul istata ta alba'ata ta duk wanda ya samu iko da sarari ya yayi aure a fa innahu aghaddu lilbasar domin shi auren yana sa mutum ya rintse gannansa mana ba zai rika kallon matan da ba nasa ba wa ahsanu lil farji ya fi rintsewa ga barin farjinsa mana yana tsara farjinsa ba zai zama yana zina ba wa mallam ya yastati wanda ba zai iya auren ba bai samu dama ba to fa alaihi bisawm ya rika yin azumi fa innahu lahu wija domin azumin kariya ne a gare shi shi ma dan azumi yana hana a wa alfasha malamai sun yi bayani akan ba'a sun yi maganganu da yawa daga cikin ma'anan ba'a shine lafiya na hatta ya biya musu haƙƙoƙinsu na kwanciya daga cikin ba'a shine wadata da za ka iya riƙe su ka ci da su ka tufatantar da su kare musu mutuncinsu ta muna fahimta duk waɗannan suna nan da yawa ba a ɗin malamai sun fassara shi sosai ya danganta da yadda matsala ta zo haka kalle da sai a zai shiga cikin a ko ba shiga cikin a ba an fahimta bai daga cikin ba a shine ki ce mijinki kullum duk sati sai ya kai ki maka an fahimta in yi ki ce bai da ba'a ba ci ne. duk abin da ya fi zama ɗoriya akan ma'arufi da Allah ce wa ashiru hunna bil ma'ruf to wannan baya cikin ba'a Marufin nan shine abin da aka sani ina fata muna fahimta idan muka dauka cewa ya baki wurin kwanciya sai ya baki daki daya da inda zaki zauna shine ikon da yake da shi to amma kice dakin da nake ya zama tuki kala kaza talabijin iri kaza kujera iri kaza to wannan ya wuce marufi, kina neman yanzu ke ki karo abin da yake fauka dakatihin abinci ne ya baki ci da sha ba ki ce sai iri kaza ko sai da nama iri kaza duk wannan ya zama tsari ne tsoriya akan abin da ba shi bane ba abin ina fata muna fahimta Allah ya ja kunnen namiji ya ce masa kawai ya ci da iyalinsa gwargwaron ƙarfinsa aliyun fi ɗin sa'atin min sa'atihi man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah an fahimta sannan wa alal musi ya qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan alal muhsinin malam yace wa la'alla min hikmati shari'il karim fi zawaj al-istimta'i shar'i ba mamaki na daga cikin hikima ta shari'a akan aure shine jin dadi na shari'a wa qada'ul waqar da biyan bukata ne jin dadi na shari'a yanzu idan namiji a titi ya gama ce kama ta ba zai ji dadin kama tun da ya amma ba na shari'a bane dan ba matarsa bace an fahimci abin da ake nufi sannan qada'ul wasaf din shine biyan bukatar sha'awar idan ta motsa ga namijin ko macen kowanne ya biya bukatar sa ne ta hanyar shari'a ta tsara kun ga aure ne wannan shi yasa hikimar auren har kenan sannan wa huwa matlabun lirrajuli wal mar'ati ma'an kun ji sai ce abin nema ne ga namijin da mata ana mace tana so ta ji daɗi da mijinta kamar yadda namiji ke so ji daɗi da matarsa mace na so ta biya bukatar ta tare da mijinta kamar yadda mijin ke so ya biya bukatar sa tare da matarsa wa min zalika husulul walad na daga kimar aure shine samun yaya bai yiwuwa kike kina son haihuwa kina so amma a ce ga aure ki ce wallahi ni ba zan yi aure ba kaza ka ki kira ka yaya kina kina son yaya to shine hanyar samun yaya shine yin aure ina fata muna fahimta daga kimar aure samar da zuri'a kai ba tsatso yaya sai ta hanyar aure sai ce fa innal umama domin al'ummomi innama ya khalifu ba'aduhum ba'adan bil wilada ai sashe na gadon sashe ne hanyar haihuwa a ce mu kakanninmu su ne kaza asalin iyayenmu su ne mai kaza ina fata muna fahimta kamar yadda muka ce kakanninmu su ne mummunan nan da suka shiga jirgin annabi nuhu alaihi salam domin halakar duk duniya ne lokacin kakana da kakanki ba haka bane su ne mummunan a lokacin aiki suka zo fitar rika auratayya suka riga auratayya har aka zo kan mu aka same mu inda ba su auratayya fa za a same mu za a same mu shi kenan ina fata muna fahimta yace wa lihadha jaa fil hadisi saboda haka ne ma yazo cikin hadisi ingantacce hadisi wanda yake mamu Nisa'i ya kai to hadisin yake cewa tazawwajul walud alwadud annabi ce ku wurin mata alwalud masu haihuwa shi yasa malamai suka ce ba a yin aure dan kar a haihu idan kika ce zaki aure da namiji amma da sharadin ba za ku haihu ba wannan auren ya rubuce ya sa a makaidan shari'a amma za ku iya aure da namiji sai Allah bai ba ku haihuwa ba ba matsala wannan Allah ne bai bada ba amma kai ku ta sharadin wai ba za ku haihu ba an fahimta sannan kuma alwadud masu son ku kuna son su auren soyayya kun ga anan auren soyayya yake ne ba auren mai dole sai wanda ake kauna in kina da ya budurwa za ki mata aure ta ce ba ta son mijin da kika bata shakura a canza mata wani ko ɗanki shi ne mijin da wanda kika bashi mace a hakura samun masa wata wadud wanda ake sanyewa an fahimta daga wud an gane daga nan fa sai annabi ya ce fa inni mukafirun bikum al-umama yawmal qiyamah domin zan yi amfani zan yi alfahari kai da yawan ku ga sauran al'ummomi ranar tashin alkiyama in ji annabi sallallahu alaihi sallama idan kuka hayayyafa kima san ta haihu goma wata sha biyar wata ashirin ko kowa da wanda Allah ke bata na ta ba ku labarin wacce ta yafi ashirin da takwas ita kuma duk adadin ta adadin haihuwar take eh haihuwa na farko ta yafi ɗaya na biyu ta biya ya biyu na uku ta fi ya uku na hudu ta fi ya hudu na biyar ta fi biyar na shida ta fi ya shida na bakwai ta fi ya bakwai sai likitoci suka hana ta haihuwa suka dakatar to kun ga haka Allah yake abin shi kun gani wace ce take so mu mata addu'a Allah ya bata irin wannan a cikin nan nake nufi yau fa za mu yi hutun karatu ba wata ke so? kina so? za mu miki addu'a malam ya ce wal auladu yahtajuna ila tarbiyatin wa ta'limin wa Ku sani, idan ma an baku yayan yaya suna buƙatan tarbiyya suna buƙatan karantarwa suna buƙatan nausarwa mana a sa su a hanya da daidai wal ummul هو الأم العمود الفقري في هذا الباب الفقري wato ita uwa ita ce kamar a ce babban na me na wannan babin babin ba da tarbiyya da karantarwa da kuma taujihin yaya wani hadha qala shair alhakim saboda haka ne ma wani mawaƙi mai hikima yake cewa al-ummu ha a a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al-a'raqi ita fa uwa makaranta ce matuƙar ka tattala uwa ma'ana ka samar da uwa ta gari ta hanyar ba ya tarbiyya har ta zama uwa ta gari to ka tattali al'umma ce wanda suke da ƙarfin jijiyoyi ma'ana tabbatacciyar al'umma wadda ta tsaya da digadiganta ta hanyar tarbiyyantar da uwa kawai an fahimta ya ce sun inna fi zawaji tarahuman wa sakina sannan a cikin aure akwai tausayi akwai natsuwa za ku ji idan aka gama mutum ko da ada ne yana yawan yawo bi da natsuwa sai a ce a mai aure ko sai ku ga yana natsu daya idan an ga mutum kamar wani jinni jinni haka sittin sittin ana mai aure sai a ga shi hankalinsa da ko ba haka bane bi irin wa'annan abubuwan suna nan sannan ya ce wa tun. akwai kauna wa ƙaifatun akwai sabo bainas zaujaini tsakanin ma'aurata wa husnu ishra da kyakkyawan zaman aure wa kullu hadhihi umurun dukkan waɗannan al'amura dai yusabu alaiha ma'al ihtisab wallahi duk ana ba da ladan su tare da neman ladan a wurin Allah in kin yi da neman lada to zaki samu lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala anan ya kamata mu dakata muna fata abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله